Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله biyu a Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zango na biyu a jerin shirshirar da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya a jerin shirye da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya bayan su kuma akwai shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba bakwai ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 214 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan yulin shekara ta 1807 sarki alexander na farko na kasar rasha da kuma sarki napoleon na kasar faransa suka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin daulolin biyu a wani wuri da ake kira tilsit a cikin daular rasha a lokacin kasashen biyu sun amince da tallafawa juna a duk lokacin da wata ƙasa ta kai wa ɗaya daga cikin su hari sun kuma buɗe harkoki na kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu amma nan ƙawance bai jima ba inda shekara ta da goma daular faransa ta rikita harkokin kasuwancin ƙasar rasha wanda ya sa daular rasha ta buɗe kofar shigar kayayyakin kasuwanci na wasu ƙasashe maimakon na faransa tare da sanya haraji mai yawa akan duk wasu kayayyakin kasuwanci da aka shigo da su a cikin rasha daga kasar ta faransa da karshe dai sarki napoleon ya afkawa rasha da yaƙi a shekara ta 1812 amma da karshe dakarun rasha sun fatattake sojojin faransa masu saurari ko kun cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 7 ga watan yulin shekara ta 1978 tsibirin solomon wato solomon islands da ke arewa maso gabashin kasar australia ya samu 'yancin kai daga hannun turawan ingila mulkin mallaka turawan sun fara shiga solomon islands ne a shekara ta 1567 su kuma shekara ta 1885 turawan jamus suka mamaye yankin arewacin tsibirin shekaru goma bayan haka turawan ingila suka kwace tsibirin daga hannun jamusawa kuma suka ci gaba da yin mulkin mallaka a kansa wannan hali ya ci gaba dai har zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin mutanen tsibirin sun kara karfi wajen gwagwarmaya da turawan domin kwatar 'yancin kai wanda sa kai ga samun nasara a cikin shekara ta 1978 da ƙarshe masu aure kuma san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau wata bakwai ga watan yulin shekara ta 2005 wasu babu-babai suka tashi a wata motar bas da kuma cikin wasu tashoshin jiragen kasa na karkashin kasa a birnin london na kasar burtaniya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane hamsin da kuma jikatar wasu kimanin 700 gwamnatin burtaniya da ta dora musulmi masu tsatsuwar ra'ayin addini alhakin kai harin a lokacin kai wannan hari dai shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya suna taro a yankin scotland na kasar burtaniya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro sallama da fatan ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. wakilan gwamnatin afghanistan da na kungiyar taliban na tattaunawa a birnin tehran iran ta ce akwai ci gaba a tattaunawar da take tsakaninta da saudiya majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da fara rajistar masu zaɓe a ƙasar libya to yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawar zarif ya buɗe wani taro yau laraba a birnin tehran na tsakanin 'yan afghanistan da ya hada da wakilan gwamnatin kabul da kuma na kungiyar taliban mr zarif ya yi kira ga al'umma da kuma jagoran 'yan siyasa na kasar ta afghanistan da cewa lokaci ne nasu ɗauki matakai masu karfi domin makomar kasar tasu wannan kiran dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar taliban ke ci gaba da kwace yankuna a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojojin amurka ke shirin ficewa daga kasar kafin hakan dai ɗaruruwan sojojin afghanistan ne suka tsere ta kan iyakar arewacin ƙasar zuwa tajikistan a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da karɓe yankunan ƙasar kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta san da cewa ta kwashe kashi 90 cikin ɗari na dakarunta daga ƙasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya taya zababben shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi murna kan nasarar da ya samu ta lashe zaben shugabancin kasar sakon na shugaba watara na cewa sahihin zaben da aka yi maka a wannan mukami mai girma na shugabancin iran ina mai taya ka farin ciki da sunan gwamnati da al'ummar ivory coast da kuma ni kaina ibrahim ra'isi dai ya lashe zaben shugabancin kasar ta iran karo na sha uku da aka gudanar a ranar 18 ga watan yuni da ya gabata da ƙuri'u sama da miliyan 18 kuma tun lokacin ne yake ci gaba da samun sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen duniya daban-daban a cikin watan augusta mai zuwa ne za a rantsar da Ibrahim Ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar ta Iran inda zai maye gurbin shugaba Hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na karshe. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa biyu VOH daga birnin Tehran. Iran ta bakin kakakin gwamnatin kasar Ali Rabi'i ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da kasar Saudiya har sai an samu sassaucin sabanin da ke a tsakanin bangarorin biyu. muna tsammanin tattaunawa musamman tsakanin al'ummar musulmi ita ce hanya mafi dacewa wajen magance duk wani saɓani a cewar ali rabi'i yayin taron manema labarai na mako-mako da ya gudanar jiya talata ya ƙara da cewa a tattaunawar da aka yi tsakanin ɓangarorin biyu kawo yanzu an taɓo saɓanin da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu cikin aminci da kuma girmamawa kuma an samu ci gaba duk da cewa akan fuskanci 'yar tsarkakiya game da wasu batutuwa wanda kuma hakan zai ɗauki lokaci amma ya ce iran ta yaba da tattaunawar tare da fatan ci gabanta har sai an samu warware dukkan sabanin da ke akwai ta hanyar girmamawa da mutunta bukatun kowane bangare in ji kakakin gwamnatin kasar ta iran tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke kasar libya ta yi maraba da kaddamar da aikin rajistar masu zaɓe wanda hukumar zaben kasar ta fara domin tunkarar zaben kasar da ke tafi un smith ta taya hukumar zaben kasar ta libya murnar kaddamar da aikin rajistar masu zaben kuma tana ɗaukar wannan mataki a matsayin wani muhimmin ci gaba wajen tabbatar da burin da ake da shi na biyan muradun al'ummar ƙasar ta libya don ba su damar gudanar da babban zaɓe wanda aka shirya zai gudana a ranar 24 ga watan disamba na shekarar 2021 a ranar asabar ne tawagar wenesmil ta sanar cewa taron jam'iyyun siyasar libya da aka shirya da nufin cimma matsaya ta karshe ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar don daidaita batun zaben kasar da ke tafi ya ci tura bayan shafe kwanaki biyar ana tattaunawar a geneva yunus mill ta bukaci mayar jam'iyyun siyasar kasar lpdf da su gaggauta tattaunawarsu domin cimma matsaya kana su gabatar da bukatun game da zaben kasar bisa dacewa da kundin tsarin mulkin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan. da Marila su saurare bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu koma noma. Noma tushen arziki Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu kawo muku mabambantan labarai ne da suka shafi harkar noma da yanayi da kuma damuna sannan da tsadar abinci daga Najeriya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin watannin bayan nan ko mu ce a cikin shekarar bana ɗaya daga cikin matsalolin da suka addabi mafi yawancin al'ummar najeriya shine hauhawar farashin kayan abinci hauhawa ce wacce ba ta da iyaka ta yadda a kowace rana sai ɗaya daga cikin kayan abincin da ake sarrafawa a yau da kullum ya yi tashin goron zabi. mr ofemi ademi wanda kwararre ne akan harkokin cinikayya kuma mazaunin unguwar obalande da ke birnin ikon najeriya ya bayyana da shi da iyalansa ba su iya cin abinci sau uku a rana yana cewa tashin farashin kayan abinci ya ta'azzara matuƙa don haka ba mu iya cin cikakken abincin rana sai dai maimakon haka mu sha gari ko kuma taliyar 'yan yara da akwai miliyoyin 'yan najeriya waɗanda suke rayuwa irin ta mr ademi a cikin sassan ƙasar mabambanta saboda dalilai na cikin gida da kuma waje waɗanda a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun sha bijiro da su sai dai a wani gefe kuma masana harkar kimiyya na najeriya ɗin sun dukufa wajen yin nazari da bincike domin bunƙasa samar da abinci a faɗin ƙasar masana da suka buɗe wannan gagarumin aiki a jami'ar port harcourt za su ɗauki watanni goma sha biyu suna yi saboda samun mafita daga ƙarancin abinci da ƙasar take fama da shi shugabar tawagar masu wannan nazari da bincike clara epinye obi ta bayyana cewa shirin da suka sanya a gaba zai gano bakin zaren yadda za a samar da sauyi a cikin aikin gona domin ya dace da sauyin yanayi. To wani labarin daga Najeriya ya shafi wato wani batu ne da masana sauyin yanayi suka bijiro da shi. wanda za a iya cewa gargaɗi ne ga mahukuntan ƙasar da duk waɗanda suke da hannu da shuni a harkar aikin gona inda aka bayyana cewa nan da shekaru ashirin ƙasar za ta tashi daga yadda take a yanzu ta fuskar yanayi wato inda a ko'ina ake da ciyayi da kuma bishiyoyi da ya mai da ƙasar kore shar. matuƙar ba ɗauki matakin da ya dace ba domin fuskantar sauyin yanayin. Rakaɗin ya fito ne daga babban ƙwararre akan sauyin yanayi Dr. Sam Ogalla. A wani taro da aka buɗe a Lokoja da ke jihar Kogi domin tattauna hanyar kare bishiyar kwakwar manja a cikin yanayin sauyin yanayi. Ogalla ya ci gaba da cewa mun gudanar da bincike da nazari akan yadda yanayi zai kasance daga nan zuwa shekaru talatin masu zuwa wanda yana da hatsarin gaske matukar ba ɗauki tsauraran matakan da suka dace ba. To sauraro za mu da sa'aya nan saboda lokacin shirin namu ƙurare ne. Sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani jigon. amma kafin mu karkare baki ɗayin bankwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin mu koma noma kenan ta wanzu kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa to masu saurare yanzu kuma sai mu saurari ja'far ahmadi düşdü heyran İstədi yatmasın Güllələr axdı gəl anam qurban To a gaishe ka Jafar Ahmadi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin wannan shiri. Fatan masu aure sun amfana kuma sun gamsu sun nishaɗantu da ita. Kuma anan zan duka aya a nan gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan amma wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng domin ci gaba sauran shirye-shiryen da muke watsawa a huta lafiya. Ne için kaçmadın yandırdın beni Sanki bakışına değdi ceyran Vurguna yokşattın ay zalim seni Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. vəhşi Görməli seyran Görmeli Görməli seyran axtarır Görməli seyran Görmeli Görməli seyran axtarır Görməli seyran Görmeli Görməli seyran axtarır Görməli seyran Görmeli Görməli seyran To masu saurari da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu. To kafin na yi ban kwana da ku ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya buɗe wani taro yau Laraba a birnin Tehran na tsakanin 'yan Afghanistan da ya haɗa da wakilan gwamnatin Kabul da kuma na ƙungiyar Taliban. Mr. Zarif ya yi kira ga al'umma da kuma jagoran 'yan siyasa na kasar ta Afghanistan da cewa lokaci ne nasu ɗauki matakai masu karfi domin makomar kasar tasu. wannan kiran dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar taliban ke ci gaba da kwace yankuna a kasar ta afghanistan a daidai lokacin da sojojin amurka ke shirin ficewa daga kasar kafin hakan dai ɗaruruwan sojojin afghanistan ne suka tsere ta kan iyakar arewacin kasar zuwa tajikistan a daidai lokacin da 'yan taliban ke ci gaba da karbe yankunan kasar kawo yanzu dai gwamnatin amurka ta san da cewa ta kwashe kashi 90 cikin 100 na dakarunta daga kasar ta afghanistan a cikin shirin da take na kwashe su gaba ɗaya kafin ranar 11 ga watan satumba mai zuwa shugaban kasar ivory coast alasan watara ya taya zababben shugaban kasar iran ibrahim ra'isi murna kan nasarar da ya samu ta lashe zaben shugabancin kasar sakon na shugaba watara na cewa sahihin zaben da aka yi maka a wannan mukami mai girma na shugabancin iran ina mai taya ka farin ciki da sunan gwamnati da al'ummar ivory coast da kuma ni kaina ibrahim ra'isi dai ya lashe zaben shugabancin kasar ta iran karo na sha uku da aka gudanar a ranar 18 ga watan yunin da ya gabata da ƙuri'u sama da miliyan 18 kuma tun lokacin ne yake ci gaba da samun sakonnin taya murna daga shugabannin kasashen duniya daban-daban a cikin watan Ogista mai zuwa ne za a rantsar da ibrahim ra'isi a matsayin sabon shugaban kasar ta iran inda zai maye gurbin shugaba hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe iran ta bakin kakakin gwamnatin kasar ali rabi'i ta ce za ta ci gaba da tattaunawa da kasar saudiya har sai an samu sassaucin sabanin da ke a tsakanin bangarorin biyu muna tsammanin tattaunawa musamman tsakanin al'ummar musulmi ita ce hanya mafi dacewa wajen magance duk wani saɓani a cewar ali rabi'i to ina ga kuma da wani nema muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin ƙoshin lafiya